fa'ida ce muke ɗauke da ita ga maza ma'aurata magidanta waɗanda suke fama da matsala ta mazakuta ma'ana matsala ta gaba wanda yake fama da rauni idan aka ce rauni shine gabanka idan ya tashi zai zama ba shi da ƙarfi ba shi da ƙarfi lagwai-lagwai da shi ko kuma idan ya tashi ba zai jima ba sai ya koma ya kwanta ko wanda gabansa yake da matsala ta kankancewa in ya tashi ba shi da girma in ya kwanta ma ba shi da girma ko wanda yake fama da matsala ta karancin ruwa ma'ana karancin ruwan mani ko kuma matsala ta saurin kawowa da kuma wanda yake fama da matsala ta sanyi to dukkansu su yi kokari su jarabta wannan fa'ida insha Allahu za a ga amfaninta matuƙa domin wannan tana daga cikin hanyoyi waɗanda aka jarraba kuma aka ga amfaninsu amma kafin haka idan wannan shine karo na haka na farko na zuwa wannan tasha mai albarka ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka aje shirye-shiryenmu masu muhimmanci da farko abubuwa guda biyu ne ake nema kuma abubuwan masu saukin samu abu na farko shine albasa sannan abu na biyu za a samu zuma albasa akwai fara akwai kuma wacce take ja to ja ɗin ita ake bukata in ka samo ta madaidaiciya eh, wacce ba karama ba ba kuma can ba irin tsaka-tsakiya ɗin nan an samo ta za a yayyanka ta eh, bayan an ɓare ba wanda ke bayanta sai a yanka ta ƙanana kanana sannan a samu ruwa rabin karamin kofi ko kuma a yi amfani da ɗaya bisa uku na ruwa fiye wata aka samu ruwa fiye wata aka raba shi uku to kaso ɗaya za a ɗauka sai a hada da wannan albasa a markaɗe ta ko kuma ka dake ta ko ka dandake ta ana buƙatar dai a niƙe ta bayan nan za a juye a kofi sannan ka samo zuma mai kyau fara ko baka ko ja mai eh, a tabbatar dai mai kyau ce kar a zuba sukari yawwa an samu zuma mai kyau a ɗebi cokali guda biyar a zuba a cikin wannan haɗi sannan a juya sosai yadda ake amfani da shi ana shan cokali biyu da safe kafin ka ci komai cokali biyu da safe kafin ka ci komai ka sha sannan da daddare kamar awa ɗaya kafin a kusanci iyali shi ma ka sha cokali biyu a rika maimaita wannan na tsawon sati uku insha Allah za ka yi mamaki a satin farko da ka fara amfani da wannan fa'ida domin a duk lokacin da ka sha ma za ka ji yanayin karfin gabanka yana canzawa ba kamar yadda yake da ba kuma zai ba da damar jini ya shiga jijiyoyin gabanka fiye da yadda yake a lokacin da baka fara amfani da wannan magani ba. saboda haka wannan fa'ida ce mai sauki amma kuma mai ban mamaki duk wanda ya jarabta ta muna fatan kuma Allah ya sa ya dace Allah ya mana muwafaka Allah ya datar da mu yan uwa wanda yake da tambaya ko karin bayani ko shawara zai iya aje mana ta akwatin aje sakonni waɗanda suke son shiga group namu akwai link a description za su iya duba domin kasancewa cikin wannan group namu mai albarka mu gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala